بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن إن الساعة لا ريب فيها إذ يتنافعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله على إحسانه نحمده تعالى على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأوانه أما بعد yan uwa masu albarka barka mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar biyar ranar hudu ga wata ramadan hijirar ma'aiki mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shekara 1441 wanda ke daidai da 20 da bakwai sinan ga watan hudu a annabi isa alaihi salatu salam shekara 2020 to jiya dan uwa musulmi mun tsaya gabar da muka yi tattauna yadda ta kahfi suka farka daga bacci suka kuma dawo cikin hayyacinsu har suka aiki wani daga cikinsu ya tafiya nemo musu abinci a gari kuma inda za ka gane mutanen masu aƙida ne suna cewa wajen neman abincin fa a samu mutumin da zai je ya sau mana abinci ba hannun mushrikai ba hannun musulmi abinci halittacce da ya kamata a ce shi za mu ci kuma ta yankwa musulmi kullum ake magana kan suratul kafi sura ce mai alkawar kwanan gaske sura ce mai matsayi a cikin wato rayuwar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana karanta ta duk juma'a don gurgur ɗinta har ma yana cewa duk mutumin da allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da karanta wannan sura wato kowace juma'a to duk wata guguwa ta rayuwa ba ta sa ya darje duk wata fitina irin ta addini wato ba ta sa ya ba hanyar musulunci a shi ya shiga ratse allah zai kare shi daga masifar dujar da duk abai waɗanda dujar ke shimfiɗawa kamin ya zo don kamin dujal ya zo ya shimfiɗa wasu abubuwa da ke iya kama mutane su kare masa wannan mutanen kamin ya zo akwai shaɗancin dujar da yake aikowa wanda ke yin tasiri da zukatan mutane kame ya iso to har nan din annabi ya ce mai karanta suratul kafi Allah ya alƙawarin kare shi daga zai su ta ɗaya daga cikin surori guda biyar wanda suka fara da abin da Allah ke so duk abin da ke cikin surorin nan Allah yana son shi amma abin da Allah ya fi so a gode mashi shi ya sa Allah ke gode ma kanshi ma da kanshi ita surar tana cikin surori biyar in ka ɗauko daga sama wato in ka ce suratul fatiha Allah ya fara da gode da kanci a cikin ta ita ce alhamdu haka nan kuma suratul an'am ita ma tana da wannan sifa wato alhamdu Allah ya buɗa ta haka ita ma suratul kafi ita ma da godiya Allah ya buɗa ta haka nan wato suratul fatir da kuma wato sabar dukkansu allah ya bude su da alhamdulillahi wato godiya a kan kanshi wannan an ce miza ce wadda ke gwada maka muhimmancin surar nan daga wato sauran surori to wani abu ya faru muhimmi wanda ya kamata mu tsaya kan shi mu lura sosai inda za mu tashi ayar da wato muka kwana a kanta ita ce da allah ya ce wa kazalika a sarna alai haka ne ku to haka dai da kuka tashin ashabul kafi daga baccin nan haka muka gano su ai wato a asarna alaihim idan wato muka sa aka tsokato su aka gano su mutanen mutanensu suka gano su wal mu'minun da sauran mu'minai suka gano cewa to mutanen nan dai su ne ashabul kafin can da tarihi ya karanta shekara da shekaru Da sunan allah ta'ala ya sa wato yanzu sun sake dawowa a rayuwa to me yasa allah ya tara su je wannan gabar akwai wani abu da ke faruwa cikin mutanen gari har kuma su yankunan philadelphia a wancan lokaci yankuna ne da asalin masu yankunan majusawa ne mutane masu bautar gumaka saboda haka an dar kake sha'anin bautar gumaka ba sauran shi amma duk da haka ita wannan philadelphia din tana ƙarƙashin gudanarwa ta roma kuma romawa da ke akwai da sauran sarakunan su da maguzawan su daga cikin malamansu to suna nan akan wato waɗansu aƙidoji irin na gajin-gajin na danda wanda wani lokaci suke wato alamta irin cikin kai cewa kawai babu allah ba mutuwa ba ce mutuwan kawai ɗan bacci ne mutum ya halka wani gari in ya yi abin kirki ya zama yana da amfani ga mutane da ya mutu su shi kenan kawai zai kuma tashi a wani gari da wani suna daban da wani yanayin shi daban ya ci gaba da rayuwa ce amma ba wata wuta ko aljanna ko wani abu haka suke wannan to kuma lokacin wannan tunani ya yi tasarrufi ya yi sosai a cikin wato matasan musulmi ana yawan tattauna magana cewa ai ba wani mutuwa ba wani tashi har ma su wannan firisin ɗin suna fita da awama ta ƙashin kai suna ƙoƙarin ture suna ƙoƙarin kore dole abin da ke tabbatar da wato alba'asu da al-maut jaza'u bi dukhulil jannati a an wato cewa za a tashi mutane bayan mutuwa da kuma yi masu sakamako da shiga aljanna ko wuta duk sun kore wannan ana cikin wannan da yake labarin ashabul kafi din nan kusan da dama mutane sun san shi a garin aka yi ba ɓoye aka yi abin ba kowa ya san mutanen nan sarki ya bi su an yi ta neman su cikin tatuka an gano su ga inda suka shiga cikin kogon nan kogon nan a cikin yankunan garin nan yake a mutanen nan ana leƙawa ana ganin su amma kuma ba a iya shiga inda suke ba a iya shiga wuraren da suke barantana hukunta su da irin abin da ake kan za a hukunta su ɗin, ko ko a ɗauki waɗansu matakai game da su an san yadda ya zama dole dole ta sa an kyala mutanen nan da kuma a kwana a tashi ana labari ana ce masu ƙiddisin ana ce masu a ya ullani ana ce masu a salihun ana ce masu mujahidun ana masu sunaye daban-daban gani da suka tashi suka tozarta wannan sarki gaban jama'a kuma jama'a na ta shi gaba daya kuma dalilin haka Allah ya da darajar musulunci ambaton waɗannan mutane ba a manta shi ba dalilin su ne ma masihanci a wannan yankuna ya ta yaduwa ganin sun yi babban laifi masarakunan roma kuma an kasa iya kaiwa gare su a hukunta su ba wai an kasa gano su bane ba a laɓe cewa tserewa suka yi a yanzu an gano su ga sunan cikin kogon nan amma wata kudura da wata mashi'a ta Allah subhanahu ta'ala ta hana hukumomi masu jin kansu su shiga su fidda mutanen ko ko su ɗauki wani mataki za a ce to a yi bambadin wurin gaba ɗaya ko a rufe wurin gaba ɗaya duk wata dabara ta kaiwa ga mutanen can barantana a ci mutuncin su ta gagara sau da haka ta hito fili cewa tsaro ne duk yayewa ta Allah a bayan da nashi to shi kenan kuma bayan shekara da tara sai kuma Allah ya ta aka mutanen suka tashi bacci suka shigo gari neman abinci aka gan su gasu to bayan wannan sai sarkin gari a wannan lokaci da yake musulmi ne sai ya yi gangami cewa to shi wannan da ya zo sayan abincin da muka gano cewa shi ne cikin mutanen asarun kabi to mu tafi da shi can wajen mutanen da suka wato suke da shi can suna bacci mu je mu gane su iyali su waye da waye da waye kuma ya wani sannan kuma mu shiga wurin magani yanzu shin wurin na shigowa don haka mutanen gari su ta gangami kowa na son ya zo ya gane mai idon shi wayannan mutane wayannan salihan kai wannan nagartattun mutane don haka jama'a suka yi dandazo aka zo aka wato zagaye wannan babban kogo aka zagaye karkashin dojin aka kafa haimomi aka shirya wurare na bukukuwa da wurare na wa'azoji da wurare wanda za su ba da dama cikakka domin a samu a ga wato wannan iko na Allah ko kuma a fito da shi fitowa ta sosai wanda bai abin bai yanzu to sun zo jama'a ta zo an yi tsaye an gabatar da mutanen nan har ma wasu daga cikin mahalarta suna cewa ya ko nan bayan Allah na kwarai ku yi mana wa'azi muna son mu ji kalmomin ku shugaban su duka masu bayanos shi ya fara buɗe baki ya ce ina cike da mamaki ina cike da sakankancewa ina cike da yarda da iko da kudura ta Allah lokacin da ta samu wata lalura ta karaya a wani ƙauye sakamakon faɗowa kan doki ko kuma wata lura da ta kama ne wani mutum malami daga cikin masihawa shi ne mai dorin da aka ɗauke da aka kai na gidan shi neman wannan dori sa'in nan ya tallata mana addinin masihanci na karbi addinin tun da na karbi addinin nake cikin tsoro al'umma ta take cikin tsoro furta kalmar cewa ni musulmi ne ba ta yiwa sai ina yawan muradi a wata aya a cikin a cikin linjila wadda take cewa lallai gaskiyan nan wadda kuke jin tsoron faɗarta ko kuna a sace wata rana za a ɗaga murya ana faɗin ta kan dukkan halartar mutane ya ce gashi Allah ya gwada man tawilin wannan ayar yau abinda ina cewa ya Allah yaushe ne zan ga ranar da ake buɗe baki ana haɗin Allah a cikin ƙasar Roma yau ga shi duk taron da zan jama'an nan wai dukkan su mafi hawa ne kuma jiya ne na zo wannan wurin na kwanta bacci na tashi yau Allah yake gwada mana wannan abu ni a waje na har yanzu ban gushe ba ina cewa jiya ne na kwanta Allah ya tashi ni saboda haka yanayin kwanciyar tawar da ne ke gwada mana wannan ya fito fili Allah mai iko ne akan ya gwada ma mutum abu ba sai ya shiga yana ba shi labari ba saboda haka ya yi wa'azi wa'azi mai da ciki a cikin maganganun shi ya ce ya kamata ku lura yadda Allah ya kwantar da mu a cikin kogon nan ya ba mu tsaro da karanci, muka yi shekara 309 a cikin kogon nan kwance ba cin abinci ba can abin sha ba magani ba wani abu amma Allah ya tsare lafiyarmu ya tsare hata suturun jikinmu ba wanda ya sauya ya tsare hata gashin fuskanmu ko gashin hannu ko wani gashi da ke fitowa cikin jikin adam ba wanda ya kare ko kuma a ce saboda tsawon shekaru gashin ya fito ya dugurguzon zum ba mu kamar namun jeji yadda muka kwanta haka muka tashi a cikin shekara ɗari Allah da wannan mai iko ne akan ta da matattu ban ya tashi su kuma ya faɗi wannan magana saboda wato shi kawai da ya gado musulmi amma a cikin musulmin nan akwai mutanen da suke musulmi ne amma ruwa biyu ga musulunci bakinsu amma ga wancan shakku da aka ɗaura musu aure da shi ina damun su cewa anya abin nan ko hakika ne bayan mutuwa akwai tashi saboda haka wannan da tunani ya yi da sarrubi cikin wato zukatan mutane ya samu su shakku kwarai game da addini haka na su ya tashi yi wa'azi da irin wannan kalamai haka na ukunsu suka gaba daya suka yi wa'azoza da wannan kalamai Allah ya ba mu labari cewa kazalika ba asna aw kazalika asna alaihi kamar yadda muka ji dai haka muka gano su ai muka sa su nan gari suka gano su aka ce to ga sunan an gansu kuma su ne ashabul kafin nan da ya alamu wannan don su yi sani ne anna wa'adar lahi haku cewa alkawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba ha. kuma cewa alkiyama babu kokonto a cikin ta bai na bainahum amrahum saboda abinda suke yi na wato sabani da daɗin ja game da cewa sun akwai tashin alkiyama ko babu akwai tashin alkiyama ko babu wannan saɓani nasu shine abin da yake shine abin da yake wato tattaunawa ce wadda Allah ya tashi waɗannan mutane duka da irin wannan tunanin suka kuma taho da shi kuma kowannen sai buɗe ba abin da yake faɗa ke nan. mu wato daga bacci na shekara ɗari tara ya ce aji ma kowa tunanin cewa ba wani magana da shi wannan tashin wa'annan bayan Allah bayan tsawon wannan shekaru ya gyara abubuwa da yawa na da mutane ya soke abubuwa da dama da aka sa mutane na shakku daga mutane wato maguzawan Roma wanda suke tsaura mutane shakku cewa wahalolin da kuke na ibada kuna yi don alkiyama ta tsaya muku sakamako wa ya ga alkiyama babu ta bata da hakika to su kawo nan bayan Allah kowa na da labarin kwanciyar su yanzu kuma suka dawo kowa na da labarin tashin su ga dalilai ga hujjoji ga haƙi ko ki an tabbata shi kenan fa qalu bu alaihim bunyanan rabbuhum a'lam wani sashen mutane suka halarci wa'annan jama'a suka ce to tunda dai mutanen nan ga su sun bayyana ke auliya ulaji wannan ya faru bayan abin da mutane suka yi ta faɗa ana tsaye shugaban cocin garin yake ce masu cikin gari ran ta yi mun ji daɗin gode ma Allah yanzu fa waɗannan mutane yai da aka samu sun tashi a nan Philadelphia mun samu daraja da matsayin da ko babbar cocin Roma ba za ta kai mu ba yanzu mun samu matsayi da martaba bayan ta annabi isa sai ta mutanen nan da haka yanzu filadelfiya babban wuri ne yanzu mu shirya za a zo a tsara hotel hotel na wurin sauka mutane don bayanin nan ne ita kuma a za su zuwa ziyarar mutanen nan kuma kowane ɗaya daga cikinsu ya kamata mu shirya a gina mashi wata gambareriyar toci wurin ibada inda jama'a za su zuwa suna musu addu'o'i na neman waraka daga ciwo da roƙon su yi mutum addu'a ya arziki a bukatun mutane bayan ya zama wannan bayani sai wani ya tashi yake mu dadin da muke ji da murnar da muke ji a cikin wannan harkar ne yanzu kasuwanci zai bunƙasa a garinmu saboda yanzu baki da ke zuwa su zo suna wafari daga gari zuwa gari da ƙasa zuwa ƙasa suna zuwa ganin nan bayan allah mu kasuwa ta bude mana to sai wasu suka tashi daga cikin sarakuna suna cewa eh yanzu kamata ya mu a nan filadelfiya mu nema a can roma cewa bayan wato papa to dole a yi abin da ke cewa papa asgar da akwai papa roma wato gaban romawa gaban roma bayan papa yanzu kamata ya zo kuma a yi mana wani a nan wanda ke shine ah, papa asgar wato karamin papa kuma idan har roma sun ce ba za su yi da nan ba to mai protestin mun cancanta mu muna da ƙirƙita muna da cancanta ka bayyana inda mutane a wajen mu don haka ba za a iya da mu ba a kan harkar masihanci a yau bayan allah suna suna jin irin wannan abubuwa bayan sun gama bayanai sun gama wa'azi ana jiran su sabko jama'a gari su tafi da su cikin gari a ba su masauki a cikin gari tun daga nan ma mutane sun zo da kyautuka an zo musu da suturu da kayayyaki na abinci da kudade da za su dan fara sata na rayuwa da shi an kama su abubuwa na girmamawa masu yawa su ma kyautukan da mutanen gari suka zo musu su sun kada masu hankali suka ce jama'a mu koma cikin kogon nan mai shawara kuna da abin da mutane ke faɗa kowa da irin tunanin shi akan mu shugabansu masu bayanot yake cewa jama'a wannan abin mu dobe shi wannan rayuwar gare mu yanzu ba ta yiwa bai wa mu koma ba ci gaba da rayuwa ina ba mu shawara mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwarmu ba za mu iya ci gaba da rayuwa ba cikin wannan al'umma kun ce duk burace-buracen da mutane suke faɗa game da al'amuran kasantuwar mu fa yanzu ka ji wani ya ambaci wani abu gaba Allah ba ka ji wani ya ambaci wata magana ta imani ba wannan na magana kasuwa wannan na magana eh, eh, a zo a samu girma a zo a yi fafa karami an wannan na magana kowa da abin da yake faɗa kowa da abin da yake faɗa sai shi babban su ya ce ya Allah muna roƙonka rayuwa a wajen mu ba ta yiwa mu ci gaba da ita yanayin da wada'in da al'ummar da duk abin da ke ciki ya sauya Allah ba mu iya ci gaba da rayuwa cikin wannan hali ya Allah ta karbi rayuwa mu Allah ta karbi rayuwa mu suka yi wannan addu'a shi wanda ya jagoranci addu'a yana kammalawa sai ya sa kansa ƙasa sai Allah ya kwanci ransa mai bi mashi ya sa kansa ƙasa Allah ya kwanci rayuwa ta haka haka karen da ke bakin kofa daga waje shi ma sai aka ga ya mutu jama'a suka ga karancin ya mutu ne a karancin ya mutu ne a kira su a ji lafiya kare ya mutu ne sai jama'a suka shiga su suka shiga cikin kogo Karan ku ya mutu jama'a ya wani ya wani kare ya mutu suka shiga suka tattaba su gaba ɗaya mutanen nan sun mutu sun sake komawa ga Allah yanzu ba bacci suke ba mutuwa ce sosai ganin da ganin ta kama su to da aka tabbatar da cewa sun mutu sai aka ɗaya ana wannan shawarar ba ƙalibanu alaihim bunyana rabbuhum alam bi to in haka ne mu basu a cikin kogon nan mu kawai mu gina gine mu rufe su Allah shi ne mafi sun su ba sai an fiddo su ba wasu ka ce a kamata ya yi a fiddo su a yi musu kabari guda takwas saboda shi kan shi wannan karan dai laisa a kalla sha'anin min bai zama to shi ma da karancin daraja ba daga wajen su duk wannan fallar da shi aka yi shi ma shekara shi dari uku da tara kwanci cikin baccin nan sai da Allah ya maka ransa haka to sai tsabar kaburbura guda takwas ta da shi daga cikin masu ba sarki shawara akwai wani babban jose. su ne da ya ce har yanzu wata kuta ne wannan haba komai bane ba kawai wani yi ne kawai ya kama a yaya ne ta ce kawai suke aikin a mutu a haihu a yi kaza ba na ne wani ba da abin da sabo abubuwa zai suna faruwa wannan laifin sun amma ne ta haka take ta juyawa a ƙarshe dai wasu daga cikin musulmi suka ce da na tafi zana alaihin masnina lalle idan la za mu rigi wannan wuri ƙarƙashin wannan dutse mu gina masallaci wurin mu rika bauta ma Allah saboda tunawa da wa'annan bayan Allah wannan abin da ya faru ne Allah ke ba mu labari وقال بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتسلن عليهم مسجدا za mu riko ya ga masallaci na taɓa jin wani malami daga cikin malaman bid'a ina kafa hujja da wannan ayar cewa shine abinda ya ba da dama idan an samu kabarin salihi a wuri a masallaci wurin hali ce ai me yasa ma aka gina wato a masallaci a wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam Wani shi da wannan wato bai san abin da tarihin musulunci yake ciki ba shin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi masallaci ya iske Ko wato masallacin ne kabarin ya iske a san yadda abin yake annabawa hadisai sun inganta duk inda suka cika nan ake business ba a ɗagawa da su ko ina ba a zuwa da su ko ina don haka manzon Allah tsira da amincin Allah su fita gare shi ya rasu a ɗakin na Aisha aka zo ana shawara ya za a yi a kai shi Uhud ne can wajen shuhada Uhud ko ko a kai shi garkar wato baƙi ko ko a shiga da shi masallaci ko ko ya za a yi ko ko ya za a yi sai aka samu hadisai mutawatirai daga bakin sahabbai cewa mun ji annabi na cewa annabawa inda suka ji kamar ake business aka ce shi ke ta faru da sauki aka canja kayan ɗakin da na aisha aka tona wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kabari a wurin nan aka business lokacin da musulunci ya fara faɗi musulunci na faɗaɗa zamanin halifa musulunci a malikin marwan a lokacin musulunci ya faɗa da ƙwarar gaske ya ci yankuna da yawa al'ummar musulmi sun yi yawa saboda haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya koma dan kaɗan ana buƙatar faɗaɗa shi don haka shi khalifa ya aiko cewa a zo a faɗaɗa masallacin nan a tsawo a faɗaɗa shi da ƙafa ɗari biyu a faɗi a faɗaɗa shi da ƙafa ɗari ɗaya a wata faɗa aka ce ƙafa ɗari ɗaya da hamsin da aka zo sai tura injiniyoyi masu binciken wannan sai zan babu yadda za a yi wannan gadon sai ɗakunan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun shigo cikin gadon dole sai sun shigo don haka lokacin gwamnan da ke kula da madina shine wato umar na abdulaziz wato kane kenan ga khalifa abdulmalik bin marwan ko don shi abdulmalik bin marwan bidil hakami wato shi wato ɗa ne ga shi marwanu bidil hakami shi kuma umar ɗan abdulaziz wato shi kuma wato ɗa ne ga abdulaziz bin abdulaziz bin marwan bidil hakami yana rike da wurin a matsayin gwamna sai tun da shi malami ne Da abubuwan shi kan yi ƙoƙari ya ga cewa ya bincika sai ya tara fuqaha'ul madina a wannan lokaci irin su wasu bin zubair akwai irin su a a sirin muhammadu bin maslama da sauran manya-manyan tabi'ai a wancan lokaci da ɗan ragowa abin da ke akwai na 'yan mazan jiya aka shawarta me ya kamata wannan masallaci ƙarin shi ya shigo za a hada da hada tabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sau kuma da sun shigo ciki a lokacin akwai jikan annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina wato aliyu zainul abidi yana nan da haka aka hado har da shi da sauran duka wanda ke da ruwa da tsaki akan tattauna za a ƙara faɗi masallacin nan suka ba da shawara a ƙara shi ta tsawo amma kar a ƙara shi ta faɗi aka nemi ƙara shi ta faɗi to kenan gidan annabi zai shigo ciki sai an shigar da kabarin annabi sai an rosa duk abubuwan tarihi da ke akwai wanda mutane ke zuwa suna ziyara na ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda tara da ƴar wato a ya sunanta ƴar a a mutum ke kira rakar sau da take wato wurin hutawa annabi sallallahu alaihi wasallam inda duka tsawon ɗakin tsawon ɗakin duka bai wuce kafa goma ba faɗin shi duka bai wuce kafa takwas ba da ɗan ɗaure irin na hakakan bawon dabino abubuwan za su baka tunani mai tsari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da cikakken zuhudun gudun duniya ya rayu shine sarkin makka sarkin madina sarkin ta'ifa sarkin najar sarkin tihama ya cinye yankunan najar ya cinye wasu yankuna na shami a lokacin har ta buga kamin annabi ba tsaye ƙarshen shi amma ga inda ya rayu wasu shi da iyalan shi ba haka zai al'adun ya ce muna son a bar mana wannan wuri a rika keɓe cewa da inda annabi ya rayu suka gaya wa halifa a lokacin ita gaskiya ba shawara yake nema ba akan wannan hukunci ne yake sai an ƙara faɗin masallacin annabi sa injiniyoyi kawai aka fara shashara wuri da haka aka ture ɗakunan mata manzo Allah da alaihi aka shigo da ɗakunan mata manzo Allah cikin masallaci wannan lalura ce wannan uzurin ne wannan hamdarin ne ya kawo kabarin manzo Allah cikin masallaci a wai masallacin zuwa aka aka gina shi wurin ba saboda wato shi kabarin lalura ce ta extension ta shigo da kabarin a cikin masallaci sai ga shi wannan mutumin ya ta magana cewa ai ya ka samu matsaukaki ya rasu a zo ai masallaci in ka samu matsaukaki ya rasu a zo sai ya dauki abin kaman ma wato yana kokarin nuna cewa wata sunna ta yadda ta wannan ayar amma hakika nan gaskiya abin ba ta bane ba ta Allah ya samu dace sai ko duna salatu hum kalbuhum masu jayayya kau game da adadin waɗannan mutane za ka ji suna cewa su uku ne na hudunsu karansu wa ya ƙolo na hamsatun wasu daga cikinsu suna cewa biyar ne wa hun kalbuhum na biyar ɗinsu karansu rajaman bilgaibi wannan ba duk shaci faɗi ne wa ya ƙolo na saba'atun wa hun kalbuhum wasu kuma suna cewa su bakwai ne na takwas ɗinsu karansu قل كتي ربي أعلم بعدتهم mahalicina na ne mafi sani da yawan mutanen nan ma ya alamuhum illa ƙarin ba wanda ya san idda wannan mutanen sai ƙaƙƙen mutane kaɗan abdullahi ɗan abu zai ce ina cikin qalil ina cikin qalil wato wanda ni na san yawan saboda manzo Allah ya ba mu labarin cewa su takwas ne su bakwai ne karansu na takwas ina cikin kaɗan din in ji abdullahi dan abbas ma ya alamuhum illa gare ba wanda ya san yawan su in ba ɗan mutane kaɗan ba yanzu Allah ya mana gamdakatar mun shigo cikin kaɗan da kuma mun san yawan su da alƙur'ani ya faɗa su bakwai ne na takwas ɗin su su na salatu ma da fihim annabi karka ƙara ja'in ja da su su waɗannan mutane wato ahalul baiti ahalul kitabi ko ko waɗancan mushrikan ila mira'an zahira sai dai sha'in da ta zahiri wanda a zo a magana irin ta fahimta kada ƙara gaddama da su mara amfani sai gardama wacce ke ko ja'in ja ko hujjejeniya suke mai amfani wala tasbatu fihim minhum ahada kuma daga matsala ta shige maka zuhu kar kai fatawa a wajen su kar kai fatawa a wajen ahlul kitabi ka nemi taimakon Allah ka jira Allah ya samu hukunci a kai amma in wani abu ya tsare maka in wani abu ya tsare maka kada wato ka zo ka tambaye su wannan zai ba su wata baha'a ko wani jin abu cewa su su ne ko kwa annabin ma yana yin magana da su ya tambaye wata hujja a cikin addinin shi ya aiwatar wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan wannan farkon sura nan mun tattauna wannan magana a lokacin da su wa'annan Quraisha suka suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan wannan matsala ya ce ku je gobe ku dawo in ba ka musu ya dan shafa ya dan rafana sallallahu alaihi wasallam ya ce insha Allah ba shine Allah ya ce wala ta taqulanna li shay'in kaka ƙara cewa game da wani abu inni fa'ilun dhalika gada gobe zan yi kaza illa an yasha Allah ka ce in Allah ya yarda in Allah ya yarda zan yi kaza gobe wazkur rabbaka idza fita ka ambaci mahalicin ka sadda dukkan wadu wata magana da za ka yi walhali ka manta ne to sai ka ce magana da na faɗa jiya ko magana da na faɗa ɗazu insha Allah na manta ba insha Allah din ba malamai suna magana kan magana hinsi ko ko kafara mutumin da ya zama rantsuwa cewa wallahi tallahi zan yi kaza shin ya ce wallahi tallahi zan yi kaza insha Allah wannan faɗa insha Allah ya haɗe maganar mubasharatan yana gama magana ya haɗa ta insha Allah yana ɗauke masa kafara idan bai abin ba haka ne idan mutum bai sa tsakanin rantsuwarsa da cewa insha Allahun shi ba a cikin abin da yake yi ko yake faɗa idan wato ya sa in sha Allah haɗe da rantsuwar da ya yi cewa zai yi kaza Allah wata kuka sarki wato ɗauke masa kafara idan ya gaza bai yi wannan abin ba amma in an waye gari misali mutum ya ce wallahi zan yi kaza da ce in sha Allah ba sai bayan wani lokaci an numfasa zai ce sha Allah wannan in ya gaza ga yin wannan abin ya yi kare in ya gaza ga yin wannan abu ya su ai ma'ana wato ya da baki ya gaza kan rantsuwa qul ka ce a sa an yi haɗe na rabbi da aka min hada rashada ya yi kusa allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da ni ga abin da yake daidai akan al'amari na da na yi rantsuwan nan a kai ko da na yi wannan alƙawari da shi cewa zan yi kusa. Ko in sha Allah ina rikar da ita abinda ya daure jiya ko bara ko shekaran jiya ko watan da ya wuce to sai Allah yake ba mu labari wala bi sufi ka hafihim salata mi'atin sinina wa zadu tis'a sun zauna a cikin kowan su shekara 300 suka ƙara tara akai kulillahu a'lamu bima ta ce musu Allah shine mafi sani ga zaman da mutanen suka yi a cikin wannan kogo Allah shi ne mafi sani wannan maganar an kawo ta ne bayan Allah ya faɗi abin da suka zauna cikin kogon saboda tabbata ma annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan mai karatu ko mai sauran karatu cewa kamin Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan shekarun duk duniya ba zai gaya maka a wani zaman da suka yi babu wani ilimi da zai furanye wannan hakikar in ba ilimi daga Allah ba don haka ya ce lahu bai bu sama wa rara duk abin da ya faku a cikin samai bakwai da ƙasai bakwai sanin shi na ga Allah a musir bihi wa asina nemi gani da ganin Allah kuma nemi ji da jin Allah ya kai mai katu kuma sauran katu a yi duk abin da kake so ka gani nemi taimakon Allah ka ga abin duk abin da kake so ka ji nemi taimakon Allah ka ga abin ma lahum min dunihi min wani ba su da wani majidincin al'amari koma bayan Allah wala yushrik fi hukmihi ahada sannan kuma bai kamata ba bai cancanta ba bai daidai ba a hada wato hukuncin Allah subhanahu wata'ala da hukuncin wani kowaye ka'ina mankana kowane ne bai kamata ba a ce ana cewa Allah ya ce a ce kuma wani ma ya ce Allah ya farlanta ai wani ma ya ce a yi ko ya ce a bari babu wannan babu wannan kowane ne ya ce wata luma ofe ilaita hakan kashi واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا yace watulu annabi karanta ma ohiya ilaika abin nan da aka aiko ka da shi min kitabi rabbika daga littafin mahaddicinka ka karanta musu annabi da kuma sanar da su wannan abu ya mubaddila li kalimatihi ba ka da wani mai musanyi ko canji ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala walan tajid min dunihi multahada kuma ba ka da wata mafaka wani wurin gudu a tsere ko wata makoya daga Allah subhanahu wa ta'ala sai gare shi in har ka saba mashi to wurin shi ake zuwa a koyi in kana neman mafaka daga azabar shi kana gudun kushin shi to shi masa ka je wajen shi ya kare ta daga azabar shi ko hushin shi da kanshi wasbir nafsaka annabi ka hakurtar da kanka ka hakurtar da kanka ma allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan talakawa waɗanda suke ambaton mahalicin su bil gadati da safiya wal ashi da marice waje wajhahu suna neman yadda Allah wala ta ka aynaka anhum yuridu zinatal hayatid duniya. kada ka kautar da ka annabi ai kada ka kautar da kulanka daga waɗannan talakawa wato ka basu don wancan ado na tsawon rayuwar duniya na masu kuɗi ko masu hali kar kai haka wato abin da ake yi a nan suna masa hori sallallahu alaihi wasallama da cewa galibanin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama talakawa ne fakirai ne ba su da kuɗi me yasa dukkan masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yan rabbana kawai da kamuni ka zo kai abota mana da manya-manyan masu kuɗi manya-manyan masu fata a ji Allah ce kai yi haka ba su waɗannan dai wanda ke ambaton Allah safiya da maraice suna neman yarda Allah yi tare da su wala tu di man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka yi ka dauki shawarar wannan wanda wato aka rabtar da zuciya shi gaba da ambaton mu baya ambaton Allah zuciya ta rabtara kar ka yadda wato ka dauki shawara ta wata ba hawa ku kuma dama can biye yake da son zuciya shi wa kana amruhu furtan kuma al'amuran shi ba su da tsari ga sunan harge tsatsa abubuwan shi ba su da tsari ga sunan harge tsatsa nan abin ne shi ne wato kowane mutumin kwarai ya yi abota da mutumin kwarai mutumin da yake rayuwar shi ba da tsari mutumin da yake rayuwar shi wato ba shi shirya komi duk abubuwan shiga sunan hargiza ba lokacin shi ba nashi ba ne ba in yi ta san yamma ya haɗu da waɗansu mutane sun yi gabas da ce mu je can waje can in ka tafi wasu malamai suna cewa a ta ka shiga ɗakin kwanan shi ka je ka iske ga wancan da tafai can ta, ga wancan kayan ma can an zube can ga wasu katun kunna can ga wasu ga yanar abin da birki sa wannan mutanen ba su tsarin rayuwa kar ka abota da su in kai abota da mutane ba su tsara rayuwa haka za su mai da kama da tsari da haka mutum yana rayuwa daidai gwargwadon yadda abokai na fi ana jimarin latar kan wa abu karina fa inna kulla karinin ilmukarni ya kasabi fa in kana za hairan fa in kana za hairan fa in kana za sharrin fa zalifu sul'ata wa in kana za hairan fa kana fa haka haka mai waka ya ce Allah ya mana muwafaka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته